Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni Ibrahim Kalmasi Garba da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 25 ga watan Janairu. Ganin an fara samun kwanciyar hankali a yankin arewa masu gabashin Najeriya. An sake buɗe sansanin horar da masu bauta ma ƙasa na NYSC a Adamawa, amma fa yanzu haka a cikin kam na akwai sojoji masu yawa akwai 'yan sanda masu yawa akwai jami'an farin kaya za kuma a ji hirar wakilinmu na bauchi Abdullahi muhammad da shugaban 'yan bola jari shiyar gombe muna kuma tafa da maimaicin shirin gaskiya wato ciki da gaskiya amma sai fa a mana aikin gafara yau ba shirin jaridun ghana za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. jiya talata fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba donald trump yana kan bakarsa cewa a wato barin bakin haure su kare kuri'a yana daga ciki ko kuma shine dalilin da ya sa bai samu kuri'u yarin jaya a zaben kasar da aka cikin watan nuwamban bara ba ya hakikance kan haka in ji kakakin fadar white house sean spicer da ke magana da manema labarai kwana ɗaya bayan da shugaban na amurka ya sabunta batun ya sabunta wannan batu lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan majalisar dokokin amurka inda ya nanata igirarin da tuni aka karyata cewa bakin haure miliyan uku zuwa miliyan biyar ne suka kada ƙuri'a ga abokiyar takararsa hillary clinton sean spicer bai nuna wata shaida da za ta gaskanta haka ba da 'yan jarida suka matsa domin jin shaidar da shi Trump yake da ita Spicer ya ce Trump ya jima da imani kan haka saboda bincike da aka gudanar da wasu bayanai da yake da su. amma jami'an zaɓe da suka yi nazarin sakamakon zaɓen da aka yi ranar takwas ga watan goma sha ɗaya suka ce kusan za a ce ma babu rashin gaskiya da aka tafka a zaɓen koma da akwai suka ce bai kai abin da Trump yake ikirari ba a halin da ake ci kuma mutumin da shugaban na amurka donald trump ya zaɓa ya zama ministan kiwon lafiya ɗan majalisa tom price ya fuskanci zazzafar tambayoyi a yayin da ake ci gaba da muhawara kan dokar kiwon lafiya ta tsohuwar gwamnati gwamnatin iraki ta ba da rahoton cewa dakarun kasar sun kama lahirin gabashin birnin mosul daga hannun mayakan isis kwanaki wato fiye da ɗari tun bayan da ta kaddamar da yaƙi cikin watan oktoban bara domin kwato birnin yanzu matsin lamba ya ta su zuwa arewacin birnin kuma an kwace dukkan gadoji biyar da ake bi ta kansu a ƙetara kogin tigris da kuma jami'ar masul da yankin nan na nineveh laftana janar stephen townsend wanda shine kwamandan rundunar gamayyar ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da isis ya ce wannan gagarumar nasara ba kawai ta tsaya ne ga gwamnati da dakarun ƙasar ba amma dukkanin jama'ar iraki baki ɗaya daga nan ya ce yanzu saura wato yakin kwato yammacin birnin wanda ya ce ba zai zo da sauƙi ba amma kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon captain na mayakan ruwan amurka jeff davis ya gaya manema labarai ranar litini cewa isis ba ta da wani sauran karfi kungiyar ta yi hasarar da yawa daga cikin ta a fafatawar da aka yi a gabashin musul a najeriya kuma wata tawagar manyan hafsoshin dakarun sama na kasar sun isa jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya domin wato fara bincike kan yadda wani jirgin yakin kasar ya jefa bama-bamai biyu kan sansanin 'yan gudun hijira a makon jiya a wani kauye da ake kira ran a kuma daidai lokacin da rahoto da kamfanin jillancin labarai na associated press ya bayar ke nuni da cewa adadin waɗanda harin bama-baman suka halaka ya ruɓanya zuwa Maitan da talatin da shida amma wata jami'ar kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch moses segun ta ce tana tsammanin cewa kwamitin binciken zai kunshi wakilai daga sassa daban-daban na al'umma cike da ƙungiyoyin farar hula kakakin rundunar sojin sama na najeriya a yau da yiwa ya ga murya amurka cewa ana sa ran masu bincike za su miƙa rahoton sakamakon aikin su nan da biyu ga watan gobe wakilin murya amurka cika oduwa ya aiko min da wani rahoto daga abuja to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin hausar muryar amurka a nan birnin washington dc rasha da turkiyya da iran sun amince kan wani shiri na kasashen da za su goyi bayan wani tsagaita wuta wanda ba na gama gari ba a siriya daga nan sai su ci gaba da neman mafita a ta fuskar siyasa kan yakin basasar da kasar take fama da shi na shekaru shida ba a bada wani karin bayani nan take ba ko da shike sanarwar ta ce sassan biyu za su sake zama cikin watan gobe a geneva sai dai tawagar 'yan tawaye da suka halarci zaman sulhun ta bayyana shakku kan matakan da kasashe uku za su ɗauka da za su tabbatar da ana wato mutunta shirin tsagaita wutan. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Adamawa. inda yanayin tsaro ya ƙara inganta har ma aka sake buɗe sansanin horar da masu bauta ma ƙasa amma fa cikin kulawa sanusi adamu gare ka. An sake bude sansanin horar da masu yau kasa hidima na Yola fadar jihar Adamawa bayan rufe shi shekaru uku da suka gabata sakamakon rikicin Boko Haram. Bude sansanin na zuwa ne sakamakon nasarar da sojojin Najeriya suka samu wajen murkushe ta'addanci. Malam Muhammad Abubakar shine shugaban hukumar kula da masu yau kasa hidima ta jihar Adamawa. Muna da permanent camp dinmu yana damare. Akwai yan yan gudun hijira su ne a ciki. Dan haka nan din abun da muke da shi shi zamu yi amfani da shi. Sai dai kawai mu dan yi gyare-gyare eh, wurin kwanciyar su ta wurin tsaro kuma wanda shine rashin sa ne ya kawo rashin yin wannan abin sama da shekara uku yanzu haka a cikin kamfanin akwai sojoji masu yawa akwai yan sanda masu yawa akwai jami'an farin kaya da yawa dan haka eh, ina gaya maka daidai gwargwado duk wani abu wani tsare-tsare da za a yi eh, wanda daga gwamnatin tarayya zuwa ita gwamnatin jiha an yi na gwargwado na cewar a duba a ga cewa ai wannan an yi abu wannan abun lami lafiya hukumar kula da masu yiwa kasa hidimar ta ce tana sa ran karban bakoncin yan bautar kasa dubu biyu da ɗari biyar a sansani na wucin gadi da ke kwalejin kimiyya da fasaha na Yola. Na ziyarci sansanin horas da masu yau kasa hidiman wadda aka bude da yammacin Talata, inda na iske ana yi wa 'yan bautar kasa daga sassa daban-daban na Najeriya rajista karkashin kulawar jami'an tsaro. Waɗanne irin matakai hukumar ke niyyar ɗauka domin kauda fargabar da wasu ke da ita sakamakon rahotanni na irin hare-hare na Boko Haram da suka rika ji ta kafofin yada labarai. Da mai kokari sun riga sun zo, amma da wani tsoro a ransu zan musu bayani. A wannan lokacin zan tabbatar musu da cewa sun kuma gani an yi iyayi yi na shirin kare lafiyarsu zan kirawo shugaban inyamuran jihar adama ya zo nan ya gaya ma yaran nan cewa akwai fa inyamurai nan daga kudu maso gabashin kasar nan suna nan zaune cikin jihar adama duk da abubuwan da ake faɗa suna nan zaune suna kasuwancin su zan kirawo sarkin yarban adama zai zo zai magana da kwamen bas nan ya gaya musu cewa nan fa da yarba da kai da mutanen da ba yan adama ba suna nan zaune kuma suna harkar kasuwarsu da sauransu na zanta da wasu daga cikin masu yau kasa hidimar da ke kawo ziyara jihar adama karo na farko cikinsu akwai muhammad bazu muhammad daga jihar kano ni dai lokacin da na ji cewa an turo ni adama domin na tafi aikin bautar kasa da ina tunanin ma baran ba zan zo ba saboda ni ban taɓa zuwa adama ba iyakaci na ma dai tun anan da bangaren yankin iyakaci na dai kawai na san na taɓa zuwa bauchi amma shine sai yan uwana da abokaina suka encouraging ina suka ce ya kamata ko dan ma na zo na ga adama din na ga yadda yanayin bangaren yake ya kamata a ce na zo adama to shine ni ma na ce ai shawara da suka bani tana da matukar amfani shine na daure din na zo eh, gaskiya da na yi shu adama ni idan ma taimaki da farko garin da na gan shi na da kyau daidai gwargwado sunana zangina ali kadawa duk dai rahotannin da ake bayarwa akwai boko haram akwai rigima ba kwanciyar hankali gaskiya ni ban tarar da haka ba na tarar da kwanciyar hankali a cikin garin adama yola kuma kowa yana walwala kasuwanci yana tafiya ma'aikata kowa yana dai komai cikin kwanciyar hankali gaskiya masu yau kasa hidimar za su share tsawon kwanaki 21 suna karbar horo kan kishin kasa kyautata zamantakewa da fahimtar juna tsakanin 'yan najeriya sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya haɗa kai mu Najeriya. To a gaida Sanusi kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan. wani haka yake yanzu kuma sai Gombe inda wakilinmu na shiyar Bauchi abdulluhan Muhammad ya zanta da shugaban 'yan bola jari shiyar Gomban wanda abdulluhan ya fara da tambayarsa sunansa sai ya ce. Eh, sunana Abdullahi Isa ciyaman na masu bola jari Gombe State. Idan aka ce bola jari a nan za mu ga kaman wasu abubuwa ne matattu wanda aka watsi da su a bola ko kuma ka ce bola jari shin ko za ka mun bayanin a takaice wannan al'amari da ke cewa bola jari eh bola jari wato abu ne waɗanda kamar misali wadda ba san shi ba sukan ɗauke shi a matsayin abin zubarwa amma mu da muka san shi muka ɗauke shi muka ɗauke shi a matsayin sana'a kuma yakan magance mana duk abin da masu sana'a take suke magancewa babu duk wasu abu da bai biya mana bukatu na rayuwa ba to ku kaman a takaice ko kuma takamamme wani irin abubuwa kuke zuwa bola don ku samo su kuma ya zamanto muku jari to abubuwan da ake samu a bola suna da yawa ko ba haka ba kuma yanzu kamar misali da ake nufin bola jari din sunan ne amma yanzu kam gabaki ɗaya da jarin ake amfani domin matsayin abun ya bunkasa alal misali yanzu idan duk inda kaga matasan nan za su fita gari su je su nemo sashi sashi lungu lungu je su su kawo cikin kauyuka da birane duka suna shiga su je su nemo su sayar da ne ake yawa tsinta a kasa amma yanzu masu kayan ma idan suka fitar ko a mota ko a wani abu dai duk wanda ake amfani da su akwai robobi akwai kwalabe akwai takalmi akwai karafuna akwai alminon ga sunan duka sun fi sashi kala kala da ya kai kala goma to saboda haka kaga ba yanzu an wuce zubarwa dau saya ake yi da jarin ake amfani takamaimai kun fi mai da hankali wajen wasu nau'in abubuwa ne kuke amfani da su a matsayin jari da ake samu daga bola Eh, abinda muka fi amfani da su karafuna da dukkan nau'in kamar irin su roba yanzu alal misali kamar roba yanzu kaga in ka duba gari za a gari ya sharu to sharan nan bisa a cikin shara da ake yi a kashi 100 kashi 85 jama'a mu ne suke yi ba kuma tare kaga ba biya ake gwamnati take biya ba ko ba haka ba mu ne muke a cikin neman abincin mu muke shara ya kawo tsaftacewar gari alal misali ina faɗa misali a kamar tetanus kaga a cikin kokarin mutanen mu da kuma mai da shi wajen neman abinci a wajen matasa tetanus ma ya riga da idan tetanus zai kashe mutum ɗari yanzu a cikin shekara bai wuce kashe mutum biyu ba to kaga wannan kokari na cikin irin layuka ta cikin neman abincin mu a ciki da kuma kwazo da irin mutane sai shiga lunguna lunguna kauye kauye to da yake ka taɓa batun sha'anin kula da lafiya kukan shiga wuri ne wanda yake ake ganin bai da kyau ko wasu matakai kuke ɗauka domin ku kare kanku daga kamuwa daga cututtukan da ku kuke ganin kuna taimakawa wajen rage su eh akwai matakai zaka ga mutanenmu kamar da takalmi irin rambula kafa dogo Uh, sannan kuma da hangul a hannunsu da kuma irin max wanda ake sawa na rufe fuska din nan mukan yi amfani da shi wani wajen duk ayyuka ne a yi su lafiya a gama lafiya kalau to daraja daraja ne idan na fahimce ka wa'annan karafuna ko robobi ko za ka dan bani misalin irin wa'annan daki-dakin robobi da karafuna da kuke amfani da su kuma ko ake kawo muku kusaya ko kuma kusayar? Eh, na farko a ciki akwai aluminium alminum bangaren sa akan yi tukwane sannan na biyu akwai shi karfe da kai wani tsofin karafunan bodin mota da sauransu shi kuma akan yi rodi da shi sannan akwai bangaren kuma masu kwalabe wannan kwalabe har sun kwalabe akwai kamfanin suke sarrafa su to ga sunan za ga irin robobi kuma irin na bamban mota su kuma kamfanin da suke irin baho da sauransu da tabarmin roba da sauransu duka sukan sarrafa su bari ba ku haka yake a gaida abdulwahab yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmad da maimacin wato shirin ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum yau filin namu zai taɓo batun wani bawan allah ne tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar kaduna wanda aka kwace masa filayen da ya saya a kan miliyoyin naira sannan ya ci bashin wasu miliyoyin daga banki domin ya gyara su ya sayar ko zai samu riba wannan abu ya faru ne tun cikin shekarun alif ɗari tara da wani abu a zamanin lawal jafar isa shi yake gwamnan jihar kaduna kuma shi da kansa ya sa aka karɓe filayen wannan bawan allah an yi kamar za a biya shi diyya to amma yau shekaru ashirin da wani abu ko sisin kwabo ba a biya shi ba ta har bankin da ya ci rancen gyara waɗannan filayen suka shigar da shi kotu alatila zai sake sai da wasu abubuwan nasa da ya mallaka ya biya su a lokacin da wannan bawan allah ya fara gwagwarmayar neman hakkinsa gwamnan jihar kaduna na yanzu nasiru yan rufa'i yana da wani kamfani mai aikin safiyon ƙasa wannan kamfani na nasiru yan rufa'i shi ne wannan bawan Allah ya ɗauka domin ya je ya kimanta masa darajar filayen nan bisa tsammanin cewar gwamnatin jihar Kaduna a wancan lokacin za ta biya shi to amma har ya zuwa gwamnatocin da suka biyo baya babu wanda ya share masa hawaye ba a biya shi haƙƙinsa ba ba a kuma mayar masa da filayensa ba bari na koma gefe mu fara jin ta bakin wannan bawan Allah sunana Muhammadu Inu Aliyu kuma ni tsohon ma'aikaci ne ma'aikatan ƙasar da safiyo na jihar kaduna kuma na memba na house of reps a harkar siyasa wani abin da ke ne shine ina neman haƙƙi na biyan diya a ni shekarun baya na mallaki filaye a nan cikin garin kaduna wani shekaru shekara 1994 da hudu to wani gwamna ya zo ya bi hanyoyi aka amshi su kuma lawa jafar isa mai ritaya mm, eh, soja kwarai kuwa mm. to kuma bayan ya amshi wannan filaye ya yi alkawarin biyan diya amma kuma har zuwa yau ba abin da aka bani aka ne to ka ce wannan gwamna lawal jafaru isa mm. ya sa an karɓi filayenka mm, mm. ba kuma biya ka diya ba mm. shin ta yaya ma kai ka mallaki wayannan filaye to wannan filaye abin da ya faru shi na je bankuna guda uku na ciwo bashi daga wurin su akan zan biya wannan fili in yanka filaye a ciki in sa wuta in sa ruwa in masu hanyoyi in samu in da in ba su nasu ni ma samu dan abin harkar rayuwa kaman a wani unguwa ne ko ko unguwanni ne wayannan filaye suke to wannan filaye kashi biyu ne akwai guda talatin a unguwar maladi akwai guda daya a makadishu wanda ina kusa da babban kasan kaduna mm-hmm. eh, wannan su ne filayen kai ka sayi filayen ne a hannun gwamnati ko kuma dai wasu ne wa'anda yake suka mallaki filayen suka baka eh, wannan filaye wasu aka ba su ne kuma sai a hannun su. kuma takardar mallaka kwarai eh, kuwa kawai ban takardar shi to mm. ka saya kamar nawa ne ya kai zai kai wajen miliyan shida a lokacin shekara kusan ashirin da biyu kenan bayan na saya miliyan shida na kuma ƙara kashe wasu kuɗaɗe kamar miliyan biyar zuwa hudu na yi wani aiki ne katanga na sa hanyar ruwa na hanyoyin mota na sa ruwan famfo na sa wutar lantarki da sauransu na kuma yin layi. wannan hidima an faru ne ko kuma sayan filayen naka ya faru a 1994 ko? ina ya da biyu ne zuwa da uku mhm. kuma hannun gyara su a lokacin mm, ina ya ina gyarawa to ba na gama gyarawa da 93 na 94 kuma alakawa wannan makadari wannan gwamna ya kwari su daga hannuna. Mm, a wani dalili ne sa karɓi wannan filaye? to dalilin dai abu ne na son zuciya kuma ya zo da mutanen da yake son ya ba su filaye a nan jiha kaduna wato bayan da ya karbi filayen eh. ya ba ma wasu ne ya ba wasu ne ya ba wasu ne A akalla kusa da guda kusan goma sha biyu ciki mai mai soji a lokacin daga lokacin yana ganin na kawata wurin zai masa kyauta na alfarma shi ne ashe su ya ba wasu mutane bai kuma ga maka wasu dalili na karbansa ba oh well dalili kawai shine yana bukata tunda wannan wuri ba wani ya sata ne ba na mallake su ne wani ya siya wani aka bashi na sai a hannun shi to kuma dai amfani da mulkin shi na soja ya yi abin da ya yi kana da takardun duk wannan mallakan wanda ka sai takarda hannu kwarai kuwa kowanne cikin su ya mara siti dama filiyan na mutum biyu ne kuma hannun su na siya to kamar certificate na wato daga gwamnatin jihar kaduna akwai su eh, kwarai kuwa ai kowanne cikin su yana da co4 wanda kuma bayan nasa na biya shi ya ɗauko ya bani sai eh, wani shi ne cewa ya saki mallakan shi to bayan da shi lawal jafaru isa ya sa aka karbi wannan filaye ya raba ma mutane kenan akwai wata yarjejeniya inda yake aka ce za a biya kadiya ko kuma a sake baka wani filin dama ai shi a najeriya akwai doka musamman kundin jera na wannan wanda mulkin obasanjo ta yi a lokacin 1978 kuma sashin da ya amfani da shi ya kwace filayen akwai sashi wanda ya bi shi wanda ya ce a bayan diyan abin da aka samu a kan fili. Mm, kai ma'aikacin ah, ƙasa ne da safiyo ko za a gaya mana wa'annan sashe da kake batu a kai eh, akwai sashi na 28 cikin layi na biyu wanda ya baya daman gwamna ya kwace fili sashi na ashirin tara kuma na wannan kundin mulkin kasa ya ce a biya diyan abin da aka samu a ranar da aka kwace wannan wuri to kaman shi gwamnan ya ce a ka diya ni musamman an ba ni wasiƙa daga nan sobe cewa in zo ranar takwas ga watan shida 95 za a kiyasin abin da nake shi a wannan fili na kuma je an yi kiyasin an baka ba a bani ba to eh, da ba baka ba wasu matakai ka dauka to ka san mulki a najeriya mm. ko da haka wannan wasiƙa na ji aka yi kiyasin nan ni na san cewa baccin kiyasin wayanda ya ba su filayen ya anshi gudunmawan a hannunsu don samun biyan wandiya amma har ba abin da ya bani mm. kuma bayan ya tafi na samu na aika ga zuwa eh, Aminu Ali na aika Umar Faruk na je puta na kuma ga gwamna makarshi amma babu wani abin da kama har zuwa yau su akan wannan neman a biya ka diyanka kwarai kuwa to kaman akwai abubuwan da suka yi kaman wayannan mutane da ka lissafta da kuma ma kwamitin ofuta din nan to ai kowa ya sani da kwamitin ofuta yadda ya kare kuma ko da aka fara shi laujan isa ya je ya yaudari yan uwana ya sa ni na janye a akan cewa ya mai kwamishina saraka ya san diya kawai ke magana zai sa shi ya biya diya musamman tun da ya bani wasu wasiƙa cewa za a biya ne kuma doka ta ce a biya ne wannan ƙara na salara na ya ku mai kyau yi wannan ƙara amma bayan na janye makarfin kanshi ya ke biya ne to ka jawo hankalinsa akan dama an kulle yarjejeniya ko kuma fahimta na akan kajin ya karar ne saboda biya ka diyanka wannan alkawari ne suka yi amma ni a matsayin na kaina makafi na gwamna yana memba na reps na je na same shi kuma ya alkawarin zai taimaka ya biya wandiya musamman da cewa ya san abin da aka a lokacin don yana kuma shida kuma shi kanshi an bai fili daya a wannan filayen shi ne kware eh, kuwa kamar ita gwamnati a hukumance akwai irin wasu kwamitoci da aka kafa ne domin su bincike yadda al'amuran yake ganin dai cewar abu har ya kai ga wannan yanayi inda ka je su ko fita su sauran dai gwamnoni su dan giyo iwama. Okay. To kasan shi eh, harkar mulki yadda yake wannan filaye ba zai kaba ne da karfin tsiya ba. ya tsaya ne ya aiki da hankalin shi ya tsara abubuwan da yake farakan da ya dauka kafin a kai zuwa ga kwace su kuma na farko shi ne ya aika da wasiƙa zuwa ofishin 'yan sanda ciki na jihar kaduna akan cewa ga wani ya aiko da wasiƙa zuwa ofishin shi cewa wai ni na mulki ya guda fiye da arba'in a garin kaduna kuma wani mr eh, gazama wanda shi shugaban wannan hukuma a lokacin ya gaishe ni kuma na mai bayanin ga yadda aka yi wannan fili wasu aka ba su na ciwo ba su kan banki na siya daga hannunsu so magana na mallaka ba kwacewa ba sata ba fashe malam muhammadu inuwa aliyu kenan a shirin mu na gaba za mu ci gaba da jin bayaninsa yayin da za mu nemi jin ta bakin hukumomin jihar kaduna kan wannan batun a huta lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka suna na Alhaji Abubakar Ganandi daga Borno tarayyar Najeriya. Ra'ayina shine game da taron gwamnonin Arewa da sarakuna da suka yi a birnin Kaduna akan matsalolin tsaro suke muke fama da su a jihohin na Arewa. A hakika abin da ke kawo wannan matsalolin kullum sukan karuwa ba a cin kansu kawai shi ne rashin hukunta waɗanda suke laifi ɗin idan an yi laifi an kama ba za a hukunta ba siyasa ya shiga kabilanci ya shiga addini ya shiga a fannin sun su cewa talauci ya yi muna kasuwa a arewacin najeriya shin su waye suka sanya talaucin ya kasuwa su waye ne suka sanya talaucin ya kasuwa sun san muna da arzikin mu kuma mutanen mu masu kokari ne gun nema abin hannun su saboda haka zubar da hanyoyi mana na wanda za a samu arziki na wanda za a samu ci gaba din mutane za su iya kan Assalamu alaikum da farko na Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika taron da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi a Kaduna da sarakuna da kuma shugabanni hakika ya dace ganin cewa yana da kyau manya sa baki akan ingimu da ake samu musamman ma na kabilanci da makiyaya da manoma. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. suna na Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. A yau ina so na yi kira da kuma roƙo da jinjina ga mai girman gwamnan mu Alhaji Ibrahim Gaidam a bisa irin abubuwa da muka gani na gyaran asibitin mu na garin Fataskum dan haka muna yaba masa amma kuma wani hanzari ba gudu ba mai girma gwamna don allah don annabi muna roƙonka a tanadar mana likitoci a wannan asibiti namu mai magana hamidu kadar labuwa daga nan kadar labuwa komin gudu mariya cikin jihar ba jamhuriya niger murya amurka yau ra'ayina akan hasin nan hasin farashi mai rahusa hasin farashi mai sauki gaskiya hasin nan gwamnatin Nijar tun yanzu a bude wannan hatsin a fara saidawa kuma a kai kowanne lungu kowanne saku a saida a maida kudin Allah ya sa yanzu haka suna jina. To yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. ranar juma'a mai zuwa ake sa ran prime minister ingila theresa may za ta zama shugabar wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci sabon shugaban amurka donald trump a mataki da zai kara tabbatar da abin da ƙasashen biyu suke kallo a matsayin dangantaka da ba ta misaltuwa shugaban na amurka ya yi alkawarin gwamnatin sa za ta ma kara kusantar ingila dangantakar da ta shiga tarihi kuma ya bayyana burinsa na sabunta da kuma karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu musamman bayan da ingila ta fice daga kungiyar tarayyar turai jiya talata fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba donald trump yana kan bakarsa cewa barin bakin haure suka da kuri'a yana da yana shine dalilin da yasa bai samu rinjaye a mafi yawan kuri'u ba a zaben kasar da aka yi cikin watan nuwamban bara ya hakikance kan haka kakakin fadar white house shan spice ya ga manema labarai kwana daya bayan shugaban na amurka ya sabunta batun lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan majalisar dokokin amurka gwamnatin iraki ta ba da rahoton cewa dakarun kasar sun kama illahirin gabashin birnin mosul daga hannun mayakan isis kwanaki fiye da ɗari tun bayan da kasar ta kaddama da yaƙi cikin watan oktoban bara domin kwato wannan birni yanzu matsin lamba ya sa wato ya ta su zuwa arewacin birnin kuma an kwace duk dukkan gadoji biyar da ke da ake bi ta kansu a tsallaka kogin tigris da kuma jami'ar musul da yankin nan na ninabe to a gaishe ka nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma sahabu imam aliyu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman bo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin charles hall ne naku ibrahim kalamusi garba ke cewa sai kuma anjima.